Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mata ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masaurare saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zarawa Aminu Fage. da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba, 6 ga watan Fabrairu na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani kamfanin dillancin motoci a jamhuriyar Nijar ya gayyato wasu kwararru don su faɗakar da jama'a ƙasar akan harkokin motoci. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan taron manema labaran da ƙungiyar Red Cross ta yi a birnin Lagos game da batun mutanen da suka yi gudun hijira kwanan nan a garin Ran da ke jihar Borno. Sannan a yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan yadda kuke gani za a magance kashe-kashen da ake yi a jihar Zamfara. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana amma duk sai bayan labaran duniya. Masu sauraro barkanmu da wannan dare. Amurka na neman tabbatarwar ƙawayenta na ƙud da ƙud cewa ba za ta juya musu baya ba a yunkurin da su duka suke yi na ganin bayan mayakan kungiyar 'yan ta'adda na isis duk da janyewar dakarun sojojin amurka daga siriya da ake niyyar yi sakataren harkokin waje mark pompeo ya yi jawabi ga mambobin kungiyar mai wakilai 79 game da nasarar da aka yi a yau laraba a birnin washington inda ya ce yayin da yanayin yakin ya canza manufofin amurka ba za su canza ba shugaban amurka donald trump ya ba wa kowa mamaki musamman kasashen da ke kawance da amurka din har ma da wasu daga cikin kwamandojin sojinsa lokacin da ya ba da sanarwar cewa amurka za ta janye sojojinta dubu biyu daga siriya domin a cewarsa amurka ta gama da su wani sabon rahoton majalisar ɗinkin duniya da aka nuna wa kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya a ranar juma'a ya nuna cewa koriya ta arewa na ƙoƙarin shimfiɗa wani shiri da zai hana a iya nakasa mata makamanta na yaƙi ta hanyar kai harin jiragen sama a kansu wannan ya zo ne daidai lokacin da shugaba trump yake yabawa da gagarumin nasara da ya ce ana samu a mu'amalar da ake tsakanin ƙasar shi da koriya ta arewa abin da har ya sa aka tsai da ranar sake yin taron koli na biyu tsakanin shugabannin ƙasashen trump ya taɓo zancen ne a lokacin da yake gabatar da jawabi akan halin da ƙasa ke ciki a jiya talata a majalisar dokokin amurka ɗin sai dai shugaba trump ya nuna cewa har yanzu akwai sauran aikin da ya rage a kammala a tsakanin ƙasashen ya kuma ba da sanarwar cewa shi da shugaban koriya ta arewa kim jong-un za su haɗu a taron su na biyu a ranar 27 da 28 a watan nan na fabrairu a nan vietnam Ƙawayen Amurka na ƙud da ƙud sun nuna alamun suna marhaban da sanarwar taron kol na biyu da ake shirin gudanarwa tsakanin shugaba donald trump da shugaban koriya ta arewa kim jong-un wanda za a gudanar a wannan watan a birnin da nan da ke kasar vietnam wannan na ɗaya daga cikin muhimman batutuwa da shugaba trump ya taɓo a jiya a daren talata lokacin da yake gabatar da jawabin da halin da ƙasa ke ciki inda ya ce sun fara ɗaukar matakan yin sulhu da koriya ta arewa a ganawarsa ta farko da shugaba Kim Jong-un a watan Yunin shekarar da ta gabata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce yana fatan ba za a taɓa barin sojojin wasu ƙasashen ƙetare su dira a cikin ƙasar Venezuela ba. har ya ce zamanin yin irin wannan katsalandan ɗin a harkokin cikin gida na ƙasashen duniya tuni ya zo ya wuce sakataren ya gaya wa wakilin gidan rediyon nan na murya amurka a taɗin da ya yi da su jiya talata a birnin new york cewa ya ji daɗin ganin yadda mutanen venezuela suka fito cikin lumana suka gudanar da tarurrukansu na zanga-zanga ba tare da wani tashin hankali ba. kalamin na guterres ya biyo bayan barazanar da shugaban amurka donald trump ya yi na cewa zai iya aika sojojin amurka zuwa venezuela din ko da yake bai fayyace dalilan da zai sa ya ɗauki wannan mataki ba labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To da farko za mu fara da jamhuriyar Nijar a yayin da masu kasuwancin motocin gwanjo a tsakanin kasashen yammacin Afirka da takwarorinsu na turai ke korafi game da sabon tsarin awon motoci da aka bullo da shi a jamhuriyar ta Nijar. kamfanin suniloga mai alhakin tafiyar da wannan aikin ya gayyato wasu ƙwararru daga faransa domin su fayyace wa jama'a hanyoyin da ake amfani da su wajen tantance kudaden awon mota daidai da darajar ta a kasuwa wakilin murya amurka sulaiman muna barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin yamai a lokacin da eh, soniloga bata zo ba akwai motar da muke iya aunawa 700 800 zuwa 900 zuwa miliyan guda yanzu sai a je sai ka auna ta miliyan biyu da rabi ko miliyan uku alhaji ibrahim ile kenan shugaban kungiyar sina propavan wata kungiyar masu kasuwancin motocin gwanjo tsakanin tashar jirgin ruwa kwatano zuwa kasashen najeriya da nijar yana mai nuna damuwa a game da tarnakin da ake fama da shi a wannan fanni sakamakon bullo da wani sabon tsarin awon motoci a nan nijar lokacin da sonilo ta zo ta ce ma gwamnati rana guda za a kai takardu da komi a yi a maka a sa maka lamba a yi komi a baka mota ka ta yi to yanzu wallahi zan ce maka akwai mota da tana yi wata guda wata guda da rabi ba a sa mata lamba ba da mu da 'yan nigeria waɗanda muke zuwa su tsallaka su shiga nigeria ko mali ko burkina to gaskiya mu duka muna samun matsala da sony ga saboda abubuwa waɗanda take azama mutane ya yi yawa kuma wannan na sawa eh, mutane su rage shigowa a cikin nijar su kawo kayan su domin kasa ta yi amfani lura da irin wannan damuwa ya sa kamfanin sony loga mai kula da harkar awo da samar da lambobin motoci gayyatar wasu jami'an kamfanin argisu na faransa domin faɗakar da jama'a hanyoyin tantance darajar mota kamar yadda mataimakin daraktan kamfanin marafan musa ke bayyanawa wannan abun da muka fara nan da shekara biyu ya kawo tace tace ga mutane cewa da suni luga da aka ba wannan aikin ta iya shi ba ko ko suna ba da balar ne kamar sun ga dama ko ko ma suna cewa balar ɗin daga wani gari ne muke ɗauko su ba mu iya aikin ba shine muka ce to waɗanda muke da su waɗanda nan da shekara 70 da wani abu suna wannan aiki suna cewa group argus muka ce su zo niger su zo nan su nuna mu jama'a aikin da muke yi aikin gaskiya ne muke yi wanda zai sa gwamnati ta shiga cikin hakin kamar wadda aka ba mu wannan izini mu yi. su ma dai masu kamashin samar da takardun awon motoci da ake kira transiter irin su ayuba ya'u na cewa sabon tsarin ya zo musu a karkace. kana iya ka kawo mota biyu iri guda shekaru guda kuma ba za ka biyan kuɗi ɗaya ba shi ne matsalar mu da sai dai kamfanin na sony loga na kare kansa daga tsadar kuɗaɗen awon da ake korafi a kanta da aikin ne ba haka ake yin shi ba to mu zuwa ne mun kai mun ka zaza wa dokan nan to da ya zama to haka ne dole jama'a su yi kuka da wannan sai su ce ai sun doka ta ƙara kuɗin da mota ba kara ne abin kai doka ce aka yi aplike yanzu a watan yulin 2017 ne gwamnatin nijar ta mayar da harkokin awo da na buga lambobin ababen hawa a hannun kamfanin Sony loga haɗin gwiwa da wasu 'yan cote d'ivoire a wani yunkurin magance matsalar sace-sace motoci a tsakanin wannan ƙasa da ƙasashe makwabta yayin da ta wani ɓangare matakin ke ƙoƙarin magance ɓarauniyar hanyar da ke takaita yawan kuɗaɗen da ya kamata su shiga aljihun gwamnati. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. Kuma da a gaida Suleiman Muni Barma. Ƙungiyar Red Cross mai ba da agajin gaggawa ta duniya ta mai da martani game da halin da 'yan gudun hijirar garin Ran a jihar Borno ke ciki a wata sanarwa da ƙungiyar ta fitar a Legas ta ce mutane fiye da dubu hamsin ne aka raba da gidajensu cikin watanni biyu. Wakilin murya Amurka baban Babangida Jibril ya aiko mana da wannan rahoton. a wata sanarwa da kungiyar ta red cross ta fitar a birnin lagos ta bayyana cewa kimanin mutane dubu hamsin da biyar ne aka raba da muhallinsu a cikin watanni biyun da suka gabata yayin da kuma kimanin 'yan gudun hijira dubu talatin suka isa birnin maiduguri a jihar borno domin tserewa hare-hare na 'yan kungiyar ta boko haram malam aliyu dawobe shine kakakin kungiyar ta red cross a nigeria ƙarin hasken shine a kwanakin baya da aka farmaki shi garin ran ya zama na har an kona asibiti asibitin da shine kadai asibiti a garin ran inda mutane ke zuwa ke samun ainihin kiwon lafiya haka kuma sansanin yan gudun hijira shi ma da ke wannan garin shi ma an kona shi to wannan shine muke ganin barazana ce sosai ga ainihin al'umma musamman fararen hula a wannan yanki na arewa maso gabas inda wannan rigingimu ya shafe su Duk wani irin aiki kuke na ganin kun taimaka al'ummomin da wannan bala'i ke samu to wayannan rigingimu a kwana-kwanan nan sun jawo ainihin yan gudun hijira fiye da dubu hamsin da biyar sun baro ƙauyukansu sun shigo garuruwa mai duguri ya karbi kusan mutum dubu talatin in ba fiye da haka ba so in ka lura da yawan mutane da suka shigo cikin garin maiduguri kuma a cikin garin maiduguri akwai sansanoni na yan gudun hijira da suka kai kamar goma sha hudu so wayannan sansanoni yanzu a cike suke kuma kokarin da gwamnati na muka sami labari take yi shi ta kara wasu sansanonin domin yan gudun hijiran su samu matsuguni. to idan suka sami haka to mu kuma za mu yi kokari mu ga abin da za mu iya yi amma halin yanzu akwai taimakon da muke yi na bada agajin gaggawa na abinci da sauransu ga mutane fiye da mutum eh, abin da muke kewa iyali wato iyali miji mata da yaransu fiye da iyali dubu biyu da ɗari uku a wannan gari na maiduguri da wani irin gudunmuwa kungiyar ke samu daga hukumomin tsaro da kuma gwamnati domin gudanar da ayyukanta na ba da tallafi na jin kai a yankunan da rikicin na boko haram ya yi katutu aliyu dawobe shine kakakin kungiyar ta red cross a nigeria eh muna samun tallafi wanda ya shafi eh, kanmu ah, tana da kyau domin mukan shaida ma hukumomi duk abin da muke yi da kuma ah, sanda muke yin shi hukumomi na soja na 'yan sanda suna sane kullum za mu neme su mu ji yadda yanayin tsaro yake domin mu samu mu iya zuwa ƙauyakun da muke aiki eh, waɗanda ba mu samu ah, bayanan yadda tsaron su yake ba saboda tsoron kada ma'aikatan mu su shiga wani hali kamar da suka shiga hali a shekarar da ta wuce mukan kiyaye zuwa irin wayannan wurare amma taimako kan mukan sami haɗin kai a tsakanin gwamnatoci daga ƙananan hukumomi har zuwa na jiha da na tarayya gaba ɗaya. Kawo yanzu dai ƙungiyar ta Red Cross ta bayyana cewa ta ɗauki matakai na gaggawa domin sake tsugunar da 'yan gudun hijira da hare-haren na 'yan ƙungiyar Boko Haram ya raba da muhallinsu musamman ma dai a garin na Ran da ke jihar Borno. Babangida Jibrin, Murai Amurka daga Lagos. Zauna lafiya al'umma. kasa ta kujiya zama A gaida baban gida Jibril. To ma sauraro yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan yadda kuke gani za a magance kashe-kashen da ake yi a jihar Zamfara amma kafin mu buɗe layukan mu ku shakata da wannan waƙar. Mm, Allah Allah Allah ya Allah ya Allah hada kan mu mafarin ka mu so juna hada kan mu mafarin ka mu so juna Allah ya Allah ya idan har dai ba manta ba kuna bina ba ku kauce ba a cikin rukunai da muke duba mun kwana ana uku ba wai ba zan tashi na hudu da kankan ba Algeria yau da jibin goshi sun san harin ja'aye da fatan. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To za mu fara da jihar Neja. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Suna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. To Malam Ibrahim muna jin ka. To mu gaskiya da tsara kamari da ke faruwa zamfara da sauran jihohin mu na Najeriya. Mm. Babu abin da za mu ce sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Hmm. Domin saboda a duk lokacin da aka kama mai laifi mm. game da wanda ke da hannu da wannan al'amura ba hukunci ba a hukunta su kuma sannan waɗannan masu wannan ta'addanci ko duk inda suke hukuma ta san da su amma kuma ba wani mataki da ake ɗauka a kai to malam ibrahim akwai wasu da aka kama ne kaga an sako su ba a hukunta su ba to ai ai malam ibrahim ko kana nan yawa muna jan ka yawwa an san inda suke kuma sannan an ce an sayo makamai an sayo jirage babu inda mutum zai je a wannan daji a can kuma bata san da shi ba saboda haka muna zargin ainihin hukuma tana da hannu in za a gyara gyara to yanzu in an karkashe mutanen To Mala Ibrahim ya wankin hula layan kaya goce yanzu kuma bari mu je jihar Benue. Salamu alaikum dawa muke magana daga jihar Benue. malami ko malama daga benue kuma mana tare to ina ga layin shi ma na benue ya goce amma har yanzu dai muna jiran ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mun samu wani kiran daga sokoto salamu alaikum da muke magana daga sokoto to mun samu wani kiran daga abuja Mutula Hassan ne daga Zamfara. A to daga Zamfara ne to inda ma abin yake kenan to muna jan kamalan Murtala. Gaskiya wannan abu muna muna ta kallaka shi da harkar gwamnati. Gwamnati ba da gaske ta kai ba. To. Muna muna cikin wani hali wallahi duk kauyuka maha kwana. A yanzu halin da ake ciki. A yanzu za ka kwana gidan ko wani da iyalin ya ba iyalin ya kuma cikin jeji yana kwana. To me yasa ka ce kamar kana gani kamar da hannun gwamnati a ciki bacin kuma gwamnatin tana kokarin ta taimaka? Ni ba mu san wani abu da ta kai yanzu ga an Malam Murtala ko kana tare da mu? Yawwa muna jan ka. Babu ko jajintawa da taimaka mutane bare ma ko sauki ne ta. Ka ce ba ku ganin sojoji? Ina wurin yawon kamfen ɗinsu ba ko jajinta mana ba su ba. Hmm. To amma jami'an tsaro fa ba an ce an baza jami'an tsaro ba ko ina har cikin dazuzzuka ma? Wannan an dace ne amma mu ba mu gani ba gaskiya ba su zuwa da an kira su ba sa zuwa. To mun gode Malam Murtala da wannan bayani naka yanzu kuma bari mu je Kaduna. Ajiya Maryam Doda barka da lafiya. Barka ka dai da wa muke magana daga Kaduna. Ɗan Murtala ne ina kiran ku da garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Murtala muna jan ka. to ai abu ɗaya ne kuma shi ma mai girma gwamna mun sai yana kokari na musamman na zamfara din kuma shi ma ya ba da shawara mm. amma ya rage ta ce gwamnatin tarayya ta dau mataki ya kamata a ce kamar yanzu na a ce an kafa doka ina ga shi ne mafita shi wanda girma gwamna ya kula don ya kara. nuna kishin jihar shi nuna cewa eh yana kishin jihar shi ma dan ba shawara yace idan kila a kafa dokan ta baci zai iya kawo da zaman lafiya yana goyon bayan haka to menene gwamnatin tarayya take jira ya kamata matakin da za a ce dan tsaya a gefe a ba wani ya rike jiha mu gani ya kokarin da za a yi kila kin san dabarun kowane shugaba da wani da kila dabarun wani shaban shugaba ya zo ya sha banda nashi a samu nasara da fata za ku tashi lafiya. to mun gode malam martala yanzu kuma bari mu je bauchi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Bauchi. Sunana Ayuba Garba Imam daga kacin madaki a jihar Bauchi. To Malam Ayuba Garba muna jan ka. To da farko dai kowa da kowa ya koma ga Allah a koma roƙon Allah musulmai da kiristoci. Hmm. Sannan kuma su sarakuna su tabbatar duk wani bako da zai zo garinsu su tabbatar sun san da zuwansa daga inda ya zo da kuma inda ya zo ya zauna a garuruwansu mm. su saka ido sosai su saka ido sosai sosai su kula da duk wa inda za su zo na gode mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi to mu ma mun gode malam ayuba garba imam yanzu kuma za mu sake koma kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum assalamu da wa muke magana daga kaduna ajiya mare Dauda suna na Alhaji Musa Garo mai redo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Alhaji Musa Garo kana lafiya menene ka yau? Lafiya kalau nake to gaskiya al'amari na farko ya kamata gaskiya su kansa al'umma gari jirgin tsoron irin waɗannan mutane na farko kenan. Na biyun su kuma ita zaune ta tsaya kan jikin karfi ta tsaya ta tabbatar da cewa waɗannan mutane fa an kokarin da za a dakile su na uku su sarakunan da suka da shi daga mai unguwa zuwa dagaci zuwa hakimi zuwa babban sarki a tabbatar da cewa akwai wani babban magana tsakanin su wanda ke ita gwamnati za ta sa dole wa'annan mutane a yankin kai idan aka sami irin wannan abu to a tabbatar da a hukunta irin wa'annan mutane amma bai yiwa a zo a kashe mutum hamsin a kashe mutum goma can a ce wai ministan tsaro dan dan zamfara ne akwai gwamna a zamfara akwai sanatoci a zamfara a ce duk irin wa'annan abubuwan a ce wai an rasa inda za a kawo irin kacen wannan al'amari wannan abu ba akwai lauje cikin nadi ya kamata ku tura siyasa ku ɗaya ku duba wannan maganar tsaro a Najeriya da zambaran sun baki da gaskiya al'amari akwai matsala bari da da tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode. To mu ma mun gode Alhaji Musa Garo yanzu kuma za mu sake komawa Kaduna. Hello da wa muke magana daga Kaduna. Ni ne Emmanuel Yarima daga Dukawai Zaria, Najeriya. To muna jan ka daga Zaria. To gaskiya amuna tsaro a Najeriya dai musamman ma jihar zamfara eh. abin ya tabarbare to gwamnati gaskiya ta duba wannan al'amari da ido rahama a taimaka masu a taimaka jama'a hmm. ana jina eh mana jan ka mana jan ka to talakawa suna shan wuya gaskiya al'amuran gwamnati mai taimakon talakawa ne muna roƙon baban buhari adalcinsa ya sa hannu taimakon gwamnan nan gaskiya gwamnan nan ya yi kokari ya yi kokari har ma ya bude baki ma ya ce faru ya fi karfin shi to me yake jira kuma ai yayi nashi na yayi nashi gudubawa mm. da fatan za ta yi lafiya mai magana imanin yarima ka To mun gode Malam Yarima da ra'ayinka kuma a nan zamu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zamu sake baku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban. Har yanzu dai kuna tare sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Da kuma sai a san kwatakwa, da soma labarin na yau kasancewa ta sha kashi da ci ɗaya da nema a hannun el hilal a confederation kafin shekara ta sha tara. a minti na arba'in kacal aka zura wannan kwallo a ragan kwatakwa ya musafon, matsarin tsari na hali na club ya ce kotokon ta shiga cikin mawuyacin hal da ya kawo mata damuwa ainin abinda ya da mata hannu agogo baya ya ce ga misali sun samu jinkirin sa'a ɗaya a masaukin su gabanin wasan nan ya yi kira ga magoya bayansu su manta da wannan kuma baya da suka samu a wannan wasa su mai da hankali a wasan da ke gabansu da zesco united Black Satellite ɗin ƙasar Ghana ta soma kamfen gasar kofin Afirka na matasa ƙasa da shekaru 20 da ci biyu da nema akan Burkina Faso a Stade de Maradi a ƙasar Niger a ranar litini. Mataimakiyar magakujerar kwamitin daidaita sha'anin ƙwallon kafar ƙasar Ghana, Mrs. Lucy Quiz ta ce a sha'anin ƙwallon ƙafar ƙasar Ghana ba a kula ko kaɗan da lafiyan 'yan wasa waɗanda su ne ke bar wasan yayi nasara game da abin da ta ce ne ta yi mamaki cewar ba a mai da hankali akan waɗanda su ne ƙashin bayan ƙwallon ƙafar ƙasar ba ta ce ta lura da haka din ne a ganin cewa ba a ambaci sunayen waɗanda sun kai ruwa sun kai saki a sha'anin kwallon ba a yayin da aka zo maganar gyaran sha'anin kwallo na ƙasar kociyar ƙungiyar kwallon kafar ƙasar ghana na matasa ƙasa da shekaru 23 maxwell kunadu ya ce zai yi wuya haɗa kan 'yan wasa wa wasan samun gurbi na 2020 chan da za yi da ƙasar burkina faso muddin ba an mai da takara a kwallon kafan kasar sosai ba gashi hukumar kwallon kafar afirka har yanzu ba ta bayyana ranakun wasannin guda biyu ba amma shi konadu ya damu ainin ne saboda aikinsa shine ya sa ido akan kokarin 'yan wasan cikin gida a gasar cin kofin afirka na matasa ƙasa da shekaru 20 kasar nigeria ta ɗaura aniyar yin tari karo na takwas yayin da aka soma gasar a niger ranar asabar da ta shige nigeria ta lashe gasar a 1983 1985 1987 da kuma shekara ta 2005 sai shekara ta 2011 da kuma shekara ta 2015. damben zamani boxing. Kasar Ghana a ƙarshen mako ta sake cafke kambin duniya na damben zamani wato boxing a Los Angeles kasar Amurka. dan damben da ya maida ghana bisa taswirar damben duniya ne richard comey wadda a zagaye na biyu ya rinka nausar abokin karawansa sai da ya kai shi ƙasa abinda ya ba shi damar lashe kambin na ibf lightweight rodwan allah muktar abbas sashin hausa na muryar amurka accra ghana To yanzu kuma ga labarai amma a takaice. Amurka na neman tabbatarwar ƙawayenta na ƙud da ƙud cewa ba za ta juya musu baya ba a yunkurin da su duka suke yi na ganin bayan mayakan ƙungiyar 'yan ta'adda na isis duk da janyewar dakarun sojojin amurka daga siriya da ake niyyar yi. Wani sabon rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya da aka nuna wa Kwamitin Tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Juma'a ya nuna cewa Koriya ta Arewa na ƙoƙarin shimfiɗa wani shiri da zai hana a iya. Da zai hana a iya nakasa mata makamanta na yaƙi ta hanyar kai hari a jiragen sama na kansu. Ƙawayen Amurka na ƙud da ƙud sun nuna alamun suna marhabin da sanarwar da taron koli na biyu da ake shirin gudanarwa tsakanin shugaba donald trump da shugaban koriya ta arewa kim jong-un wanda za a gudanar a watan a birnin da nan da ke kasar vietnam babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce yana fatan ba za a taɓa barin sojojin wasu ƙasashen ƙetare su dira a cikin ƙasar venezuela ba har ya ce zamanin yin irin wannan katsalandan ɗin a harkokin cikin gida na ƙasashen duniya tuni ya zo ya wuce To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah kai za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. a madadin zarawa aminu fage da ta taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mamisha ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya.